وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الثاني نبي التدرج بهم في تثبيت العقائد الصحيحة eh daga cikin dalilin da ya sa aka saukar da ƙur'ani a hankali a hankali ala tadrij wato bin musulmi mataki mataki a hankali a hankali kada a yi musu kwaf ɗaya kawai a saukar da hukunce hukunce lokaci ɗaya kada a yi haka a bi su ne ala tadarruj a hankali a hankali na fi tasbit al aqaid as sahiha wajen tabbatar da aqidu ingantattu wal ahkam ta'abudiyya da kuma hukunce hukunce na ta'abudiyya na ibada na bauta an gane in an ce za a yi shi lokaci daya to mutane za su ji jiki sai a bi shi a hankali a hankali a hankali wal da ladubba wal akhlaq al fadila da kuma dabi'u masu daraja na'am fa amarahum awwalan bil imani billahi wa sifatihi sai ya umurce su tun farko da imani da Allah da kuma imani da siffofinsa wa ibadatin wahda da bauta masa shi kadai hatta idza ma amanu billah har sai idan sun yi imani da Allah da awon ilal imani bil yawmil akhir sai ya kira su zuwa ga imani da rana ta ƙarshe idan sun yi imani da Allah sai ya kira su zuwa ga imani da rana ta ƙarshe summa bil imani bil rusul sannan da imani da manzanni wal mala'ika da imani da mala'iku hatta idza tumannat qulubuhum bil iman har sai idan zukatan suka natsu da imani idan zukatan sun natsu da imani na wa ashrabu hubbahu wa ushribu kuma aka cakuɗa musu sansa aka cakuɗa musu san Allah da manzansa a cikin zuciya ko aka cakuɗa musu san imani a zuciya na'am sawla alaihim ba da zalika taqabbul al-awamir sai ya sauƙaƙa a gare su bayan haka karɓan umurce umurce na'am wa tashri'iyat al-tafsiliyya da kuma karɓan shari'a na tafsiliya wanda yake na daki daki wal ahkam al-amaliyya da hukunce-hukunce na aiki wal da falala wal aliya da ladabba wanda suke maɗaukaka. Na fa umiru bis salati was sidq wal afaf sai aka umurce su da sallah da faɗin gaskiya da kuma kamewa na'am summa umiru biz zakah sannan sai aka umurce su da zakka summa sawm sannan azumi summa bil hajj sannan aikin hajji na'am wa buniyat lahum ahkamul nikah sai aka gina musu hukunce-hukuncen aure da saki war raja'a da kuma hukunce hukuncen kome misali yadda ake kome a mahanga na musulunci na wal mu'amalat da kuma mu'amaloli min bai'in wa shira mu'amaloli kaman siye da siyarwa misali wa tijara da kasuwanci wa zira'a da shuka na'am wa wadai da maganan bashi ya ake cin bashi a mahanga na musulunci kuma ya ake biya na wa da jingina ila gairi zalika min al-mu'amalat sahiha zuwa ga wani wannan daga cikin mu'amaloli ingantattu daga ciki wa gairi sahiha da kuma wanda ba ingantacce ba daga ciki duka gaba daya an gane wato an ba a hankali da an ce an saukar da ayoyin lokaci daya aka ce ana buƙatar musulmi su aikata shi a lokacin nan to wasu ba za su iya ba wasu ma za su yarda su koma inda suka fito za su ce musulunci ya cika tsauri da yawa to sai aka bi su a hankali a hankali a hankali daga wannan idan wannan ya tabbata cikin zuciyar sai a saukar da wani hukuncin idan ya tabbata sai a saukar da wani hukuncin har ya zama to mutane sun goge sun saba da bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma nisantan abin da ya hana an gane ku to wannan shine hikiman da yasa kaga Qur'ani bai sauka lokaci ɗaya ba ya sauka shekara 23 kaga da an sauka da shi lokaci ɗaya zai zama duk wasu hukunci za a yi aiki da shi lokaci daya kenan to mutumin da yake sabon musulunta bai daɗe ba a yaushe zai iya jure ba irin wani abubuwa haka ba zai yiwu ba na'am walizalika kana madarul aya cikin kisan wasi saboda haka ya kasance magewaya na ayan na ayan a cikin izumi na makka yana kan tabbatar da aqidu ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma a makka kawai yayi kokari ne wajen tabbatar da akidar mutane ya zama akida ya tabbata kan tauhidi sosai sun daina bautan gumaka da miyagun al'adu walfada'il fada'il allati la taktalif bi ikhtilaf shara'i da kuma falala wanda baya sabawa da sabawan shari'u an karanta da